mun yi karatu zuwa ƙarshen aya ta goma sha biyu daga faɗin allah maɗaukakin sarki inna lamma tsagal ma'u habalnakum fil jariya allah ya ce lokacin da ruwa ya ƙetare haddi ya wuce iyaka allah ya ce to sai muka kwashe ko a cikin jirgin ruwa kaga iyayenmu da kakanninmu aka ɗiba a jirgin ruwa to amma Allah sai ce sai muka ɗebe ku a cikin jirgin ruwa domin duk ni'imar da Allah ya ma mahaifinka ya yi maka ita ya duk abin da Allah ya taimaki mahaifinka da shi shi yasa daga cikin addu'ar ɗa ɗan arziki yaro na ƙwarai yakan yi addu'a auzi'ini an ashkura ni'imataka lati an amta alayya wa ala walidai Allah ka mun ilhama kalmomi da zan yi ma godiya akan ni'imar da kamun da ni'imar da kama mahaifa samun mahaifa ni'imar watakil lokacin da mahaifiyarka ta haife ka a cikin gidan mahaifinka watakila a lokacin ma mahaifinka yana dukan amma haka sai haƙuri ta aure ka a gidan aure inda ba ta danna zuciyanta ba ta aife ka a layi da ta tozarta saboda ka ni'imomi da Allah ya ma iyaye da kakanni duka ni'ima ce gare Allah ya ce inna lamma ma wa hamalnakum fil jariya to sai muka ɗebe ku a cikin jirgin ruwa shine aljariya linada ala halakum tazkiratan wa taqiyaha udhunun waqiya Allah ya ce don mu sanya wannan jirgin ruwan da waƙi'ar da ta faru Allah ya ce ya zama abin faɗakarwa abin izina, abin tuntuntuni wata iya haƙu zunin waƙiya sannan kunnuwa masu kiyayewa domin su kiyaye to Allah ya samu a cikinsu yanzu da 'yan uwa mun je yadda surar ta faru da irin abin da ta faru a kai labari ne na al'ummomi waɗanda suka ƙaryata abin da Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya turo manzanninsu da shi zuwa gare su suka juya baya suka yi watsi da addinin Allah suka kafirce ma Allah to kowace al'umma daki daki ga yadda ubangiji ya bada labarin yadda karshen al'amarin zai kasance to yanzu kuma karatu zai koma kan tashin algiya Allah ya samu dace sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'iza nufika fi sori Allah ce idan aka yi busa a cikin kaho lokacin da za a yi busa na tashin duniya nafkatun wahida Allah ce bota ce daya wa humilat al-ardu wal jibalu Allah ce za a cicciɗi ƙasa da duwatsu za a daga su fa dukkata dakkatan wahida Allah ce sai a musu markada markada daya fa yawma idin waqa'at al-waqi'a Allah ce to a wannan rana me afkuwa ta me afkuwar ita ce alkiyama ranar alkiyama Ranar ce babba babu wata ini da ɗan adam ya taɓa gani a rayuwarsa mafi girma da nauyi a kansa kamar inin indiya bayan rayuwa bayan zaman barzakh zaman kabari za a sake haɗa mu a gaban allah subhanahu wa ta'ala baki ɗaya domin a yi sakayya ma kowa da abin da ya aikata a cikin wannan rayuwa alkiyama gaskiya ce duk daren daɗewa da a yi tashin alkiyama duk daren daɗewa da a yi tashin alkiyama Allah a cikin alkur'ani ya ce Allah ku da ila a illa ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله يتي الله لا إله إلا هو الله شي كأيني أبين بوتا لكسيا با ولي أبين بوتا لكسيا إما الله الله سيتي ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه والله Allah zai haɗa ku baki ɗayanku a farfajiyar alkiyama ranar tashin duniya larai ba fiye Allah ya ce wannan maganan ba ku kwanto a cikinta sai kuma Allah ya ce wa man asdaqu min Allahi hadisan shin waye fi Allah gaskiyar magana babu Allah ya ce to za a yi tashin duniya za a yi tashin alkiyama za a yi tashin alkiyama za a yi tashin alkiyama za a yi tashin alkiyama kwanci tashi kwanci tashi za a yi tashin alkiyama wannan rana ta alkiyama rana ce babba wacce take dauke da babban sha'ani babban al'amari abdullahi dan abbas ya ce aya da ta sauka ta ƙarshe a ƙwar'ani wadda da wannan ayan allah ya yi bankwana da al'ummar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hanyar wahayi a ce musu ku yi ko ku bari wata aya ce a suratul baqara ta Abdullahi dan Abbas واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Abdullahi dan ce wannan ita ce aya da ta sauka ta ƙarshe a ƙur'ani. Turan da wannan ayan ta sauka to kuma Allah bai sake ce ma wani cikan ka ba sai kuma an haɗu a ranar alkiyama wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah Allah ce ku ji tsoron ranar da za a mai da ku zuwa ga ran da za a ce an yi tashin alkiyama ran da za a ce an tattara bayi an tsayi da su a filin alkiyama wannan ranar Allah ce ku ji tsoron zuwan wannan wata ku yauman na fihi ilalla ku ji tsoron ranar da za a mai da ku zuwa ga Allah subhanahu sun thumma fa. kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun sannan a cika ma kowace rai aikin da ta aikata a mata cikakken sakamako Allah ce ba tare da an zalunce ta a wani kurfi ce istajibu li rabbikum min qabli ما لكم أما الذين يومئذ وما لهم من sarki الله مدوكتين سرحية استجيبوا لربكم ku amsa ma Allah in Allah ya ce ku yi ku yi in ya ce ku bari ku bari in tajibu li rabbikum Allah ya ce ku amsa ma ubangijin ku min qabli an ya'ti yawmun kamun wani ini ya zake muku min qabli an ya'ti yawmun lamarar da lahu min Allah Allah yake kafin wani ini ya zo muku wadda ba wadda ya ya taka birki ma wannan ini yace ba za ta zo ba Allah yake babu malakum min malda'in yawma idin ba ku da inda za ku fake ma wannan inin a wannan ranar wa malakum min nakir Allah yake kuma ba ku da wanda zai inkari ya tashi ya tsaya ya bai dace ranar ta zo a ran da ta zo ba Allah ce ku bi ku bi Allah ke ku bi ni ku bi ni kafin wannan ranar ta zo Allah ke ku bi ni ku bi ni ku biye mini Allah ke ku biye mini ɗaya daga cikin abin da ranar alkiyama take ɗauke da shi na ɗaga hankali ga mai hankali shine duk inda galibi Allah zai magana alkiyama sai ya gaya maka a ranar ba ruwan kowa da kai eh ba ruwan kowa da kai duk inda wani ya kai ga ƙaunarka ko soyayya ko nuna maka kula da damuwa a ranar alkiyama bai isa ya shiga hidimarka ya ayyuhan nasu taqu rabbakum واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولد فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله Allah madaukakin sarki ce ya yi nasu ya ku mutane ba mu ba kenan Allah yake ittaqu rabbakum kun ji tsoron ubangiji ku ji tsoron Allah Allah ce ya ku mutane Allah ce ku ji tsoron Allah ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halice ku wakshau yauman Allah yake kuma ku ji tsoron haɗuwa da wata ini kamar wani ne yace Allah wata ini ne yace la yajzi walidun an waladi wata ini ce wani ini ne da uba baya iya taku kama abin da ya haifa da komai la yajzi walidun an waladi mahaifi bai iya kulla komai maɗan da ya haifa wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a haka ɗan wadda aka haifan abinda aka haifan shi ma ba zai iya taku kama wadda ya haife shi komai ba Allah sai ce inna wa'adallahi haqqu ku sani alƙawarin Allah gaskiya ne duk daren dadewa wannan inin za ta zo wannan inin za ta zo Allah sai ya ce fala ta gurrannakum alhayatud dunya kar ku bari rayuwar duniya ta rude ku wala yakurrannakum billahi al kar ku bar mai rudi ya rude ku ya raba ku da ku? kar ku bar shedan ya rude ku Allah ya ku ji tsoron haduwa da wata ini da uba ko uwa ba za su iya tafuka wani abu ma abin da suka haifa ba haka shi ma dan ba zai iya tafuka komai ma waɗanda suka haife shi a wani ku yace wala yas'alu hamimun hamima Allah yace masoyi na kuddabus wanda duk damuwan da ka shiga shi ma ta shafe shi in kana asibiti yana zirga-zirga a asibiti idan kana cikin wani damuwa yana cikin damuwa Allah yace ba wanda zai tambayi wani hali masoyin sai yake ciki a ranar Najeriya duk yadda ta ɓaci ba wadda ya tambayi yaya babansa ko mahaifiyarsa suke ba uban da ya isa ya tambayi yaya ɗansa ko ƴansa take ciki a wani kuma ce inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون الله يسي إن يوم الفصل رانر دزا أرربي كسكيا لكريا ran da za a ware gaskiya daga inda karya take ranar da za a yi hukunci tsakanin bayan ran da za a zo da wadda ya yi cuta da wadda aka cuta mai katihun ajma'in Allah ya ce to wannan ranar ita ce wa'adin haɗuwar kowa da kowa a wannan rana Allah ya ce kowa da kowa Allah ya ce zai haɗu yau mala ne maulan an maulan shi'a Allah ya ce masoyi aboki amini Allah ya ce bin isa ya taimaki abokinsa ko masoyinsa da komai wala kum yunsarun kuma ba za a taimaka musu ta kowace fuska ba yau ma yanfa usadikina sidquhum الله يسي قسير مي قسيا كو يدفنش قسير مي قسيا كو يدفنش يوم لا يغني مولا ام مولا شيئا اول هو يتي يوم يفر المرء من اخيه يوم وابيه وصاحبته وبنيه Allah maɗaukacin sarki ya ce yau mai ya firru mar'u min akihi ranar da mutum yake gudun shaƙiƙinsa uwa ɗaya uba ɗaya yake gudun wansa uwa ɗaya ko uba ɗaya ko wadda suka fi so ciki ɗaya me yasa bayi so su haɗu saboda a wannan ranar a tsakaninsu akwai hakkoki to gudun kar ya tauye wani hakki wannan ya nemo shi duk inda ya ga ɗan uwan ya yi to shi zai canza hanya wannan na gudun wannan wannan na gudun wannan yau mai firrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi Allah ce zai guji uwarsa zai guji uwa ba zai yadda su haɗu da mahaifiyarsa ba ba zai yadda su haɗu da mahaifiyarsa mahaifi yana gudu kar ya tauye haƙƙin yaron nan yaron nan ya ja shi gaban Allah yaron yana gudun kar su haɗu da mahaifin ya tauye haƙƙin mahaifin ko mahaifiyar su ja shi su kai shi gaban Allah wa sahibatihi wa bani yana gudun matarsa yana gudun ƴaƴan da ya haifa ba wanda yake so ya haɗu da wani kamar wanda yake Allah ne ya faru haka yace likullin ri'in minhum yawma idin sha'anu yughni kowane ɗayansu abin da ya sha mishi kai shi yake gaban ba uwa ba ba uba ba ba ɗa ba ba mace ba ka dubi abin da zai faru a ranar ko damuwa ne irin na duniya aka ce akwai damuwan da zai same ni allah ya sauwaki amma a ce an rama ba ruwansa da damuwan ai damuwan ta yi damuwa to idan uwa ce a cikin damuwan ba ruwan ka idan ɗa ne a cikin damuwan to duk inda za ka ji Allah na ambaton alkiyama sai Allah ya dinga cewa ko kula rana ce da in an haɗu ba wadda zai tsaya ma wani ba kuma wadda zai yi kara ma wani idan hakki daidai da farce ka rike na ɗanka zai yi da'awar haƙƙin a ranar alkiyama idan hakkin mahaifinka ka riƙe daidai da farce matukar ne mai yafe da kuka haɗu to abun da za a maka hukunci zai nemi hakkin abun da za a maka hukunci a gaban zai nemi hakkin yau mata a ce kullu nafsi jadilu an nafsiha ha an عملت وهم لا يظلمون يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها الله rai za ta قوة رأي ذات Allah بقى الله تجادل عن نفسها تنا كفا هجع Allah دليلي الله amma a أكنتا duk yadda kaga mutum ya zakalkale ranar alkiyama yana bayani yana bayani Allah ya ce kansa kawai yake so ya amma ba wanda ya isa ya tsaya yi magana akan wani duk wanda kaga ya tsaya ya yi bayani a gaba ga Allah yana ta kumfan baki yana so ya sukce kansa Allah ya ce wallahi kansa kawai yake so ya fita in ya fitar da kansa in da a riƙe duniya duka Allah ya ce babu ruwansa يبصر يود المجرم لو يفتدي من يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وخطيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا Allah maɗaukacin sarki ya ce, Ya waddul mujirimu a wannan ranar ta alkiyama mai laifi, wadda ya ga al'amari ya ɓaci. La ilaha illallah. Lau yaftadi min azabi yawmi idin bibani zai so ya nemi alfarma a gun Allah a riƙe ‘ya'yansa a cikin azaba a sake shi. Ta ɓaci ko ba ta ɓaci ba. tabbaci ya waddul mujrimu law min azabi yaumi idin bi banihi inda za a ce duk ƴaƴan da ya haifa a rike a sa su a azaba a sake shi zai ce Allah amin wannan alfarma wa sahibatihi wa akihi da matarsa da ɗan uwansa wa ko kani a ce duk za a rike su da matar da wansa kaninsa kannansa a rike a sake shi zai ce Allah na hana shi wa fasilatihi allati tuwi da dangi da aka yi ta tarerayar wannan ya kora shi ce wuce ka tafi makaranta idan an yi rigima a ce a zo a hadu a family a yi mitin wannan ya mishi fada wannan ya tara nan zai nemi alfarma abun Allah duk a rike familin sannan don a sake shi wa man fil ardi jami'an thumma yunji zai nemi inda Allah zai yarda a rike duniya duka a suke shi zai ce Allah a sake ne a rike su sai sa ba su gira ita rayuwa da ka gani ko mahaifinka ne ka gan shi a wancan a ɗaki bai fita sallah ba ka wuce ka fita in ka ɓaci ba zai ne ka ba wadatar da shi karka yadda wai ka dinga jin wai kai ka fito a gida a addini bai dame su ba kai ka tsaya kai addini ka tsaya yi addini kai addini in babanka bayi fita sallar asubai kai ka fito sallar asubai in ta ɓaci za a yi a ware wallahi da a yi a ware kai sallanka kai sallanka idan akwai dama ka ja hankalin shi ka ja hankalin shi ka yi mishi wa'azi ka mishi nasiha ka yi amma in duk anguwan kowa ya bar fitar sallah kai ka fita duk taron wannan ba wanda zai tsaye bayani akan wani in baka zo ba kai za a tambaya me yasa baka fito jam'i ba ita sallah da Allah yake ayi sallah a jam'i yake dole ayi sallah a jam'i ne kawai ka tsaya ka yi addinin ka tsaya ka yi addinin ka tsaya ka yi addinin ka ka tsaya ka yi addinin ba wani wadda zai tsaya ya yi jawabi a kanka ranar alkiyama kai za a tsayar kai za a ma tambayoyi kai ne za ka ba da amsa akan abin da aka tambaye ka idan wani ya shiga cikin rigimarka shi ma a kira shi amma dai kai ne mai bayani akan kanka da kanka kai ne mai bayani akan kanka da kanka wa man fil ardi jami'an sun majunji Allah ce kalla Allah ce ba zai yi ba ba zai yi ba Allah ce ba zai yi ba ba zan yiwu ba Allah shi ba zai yi to irin waɗannan sifofi suna nan da yawa in Allah ya zo siffanta alkiyama sai ya dinga jan kunne sai ce farana ce da kowa ta kansa yake yi lam tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum Allah ya dangantaka zumunci da ƴaƴa Allah ce ba za su amfane ka ba me yasa yace yawmal qiyamati yafsilu bainakum za a rabe tsakanin ku ranar alkiyama fa idza nufika fi suri fala ansaba bainakum yawma idhin wala yatasaalun Allah yace Allah hura kafan tashin duniya to ba wani wa babu wani kai to ɗaya daga cikin sifofi na alkiyama na alkiyama shine wannan ragabza daga jin hoton abinda zai faru kasan akwai tashin hankali to Allah sai ya ce sai za mu kika fi so idan aka yi busa a cikin ka akwai busa na farko akwai busa na biyu gurgudun yadda malamai su ke sabani waɗansu suna ganin busan uku ne akwai busan jijjiga duniya akwai busan kowa ya mutu akwai busan da kuma kowa ya tashi waɗansu malamai suka ce busa biyu ne wannan busa da za a yi duniya ta jijjiga shine kuma ƙarshe bayan jijjigan kowa zai mutu sai kuma busa na biyu kowa ya tashi Allah ce fa idan fika fi suri nafkatun wahida idan aka yi busa busa ɗaya, wa humilatil ardu Allah ce za a wa humilatil ardu za a dauki kasa wal jibalu da dutse fa dukkata dakkatan wahida sai a musu markada daya kasar a yi lugu-lugu da ita domin ita ma za a canza ta yau mata baddar al'arzu غير الأرض والسماوات to haka duwatsu duk duwatsun nan da kake gani ga sunan manya-manya a duniya yadda ta yadda kaga kankara yake melting yake la yake narkewa yake zagonyewa haka kowane dutse zai zagonye ya hure kamar yadda gajimare yake jama'a mun fahimta wa lakil ardu wal jibalu fa dukkata dakkatan wahida za a musu markada daya kawai ka kwatanta a cikin tunaninka a ce maka wata masifa ce za ta faru a garin wannan masifan idan ta faru manyan duwatsun da suke garin guda su narke to kai kuma mai jini da nama yaya za ka samu kanka yawwa in ne wannan bala'in zai sa dutse ya narke to kai tunanin kai kuma tun da kana cikin garin abin zai faru kai yaya za ka akwai damuwa ko ba damuwa Allah ya ce wa nutika fi suri fa fazi a mulkin samawati wa fafazi'a man fi samawati wa ardi dukkan halittun da ke cikin sama da ƙasa hatta malaiku Allah ce za su turjiki illa mun sha sai wadda Allah ya nufi abun ba zai shafe wa kullun a ta guda kiri Allah ce kowa zai zo ma Allah ne yana kaskantacce yana shi ba kowa wa tarar jibala ta hasabu ha jami da Allah ce za ka ga duwatsu sai ka ɗauka a sandare suke yadda ka san su wahiyar ta murru marar sahar Allah ce amma narkewa suke yadda gajimare suke narkewa haka sai duniyar ta dawo lemur duk abin da ka sani sai ya bari sun Allahi labi askana kulle shi sana'ar Allah wadda ya ta komi da halittarsa innahu khabirun bima tas'alu masani ne game da duk abin da suke aikata shi ne wannan wabu safin ba basa za a sheke dukkan duwatsu to wannan abin da ake faɗa gaskiya ne zai faru zai faru zai faru zai faru zai faru yaya duniyar da rayuwar za ta kasance a lokacin da wannan al'amari yake faru a suratul tsaha yake cewa ويوم ينفق في سور طه ويسألونك عن الجبال فقل ينفعها ربي نسفا فيذرها طاعا صففا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ويسألونك عن الجبال Allah ce suna tambayar ta game da duwatsu in an yi tashin alkiyama yayi duwatsu za su kasance fa kul Allah ce musu yanzu ha na nasfa ubangiji na zai sheke duwatsu shekewa yadda kaga kura ke tashi haka duwatsu duk za su lalace fa yadruha qa'an safsafan Allah zai bar guraban su ya zamfa a dandalami shafaffe la tara fiha wajen wala amta Allah ce ba za ka ga wani fadawa ko wani kwana ko wani tudu ba duk inda ka tsaya duk nisan abu za ka hange shi ya ganin ka ba dama a ce duniya akwai wani kwana ko wani tudu wai da ya tsare ma ganin komai Allah ce duniya za ta yi lebur duka za a tafiyar da su a nan Allah ya ce وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة domin alwaƙiya yana daga cikin sunan yanka na alkiyawa alwaƙiya min asma'il kiyama Allah ce ne akuwa abu ai ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا ورست الجبال بسا فكانت هباء بسا الله يسي إذا وقعت الواقعة الله يسي إذا أقوى تأقوى القيامة تفارو القيامة تفارو ليس لوقعتها كاذبة Allah ce ba wata rai da ta isa ta karyata wannan ranar tun da bai gashi ya abu za ka iya karyata kiyama yau za ka iya karyata ba Allah ce amma lokacin da mai afkuwa ta afku laisa liwaka atiya kaziba ai laisa liwaka atiya nafsun kaziba ba wata rai da ta isa ta ce ba gaskiya ba Hafi zaton, rafi'a Allah ya ce wata irin ini ne da take kaskantar da waɗansu take ɗaukaka waɗansu wani yalla ne da garan da aka yi tashin alkiyama ya zama kaskantacce ke wani kuma ba kowa ba ne ba da garan da aka yi tashin alkiyama ya zama yalla ƙoyi ke amin amin kafidatun rafi'a Allah yake tana mai da waɗansu masu daraja su zama ba kowa ba sannan tana ɗaukaka waɗanda ba kowa ba su zama kowa Iza rujjatil ardu rajja Allah yace idan duniya ta yi girgiza ƙasa ta yi girgiza Allah ce girgiza mai karfi ɗaya yake da ma'anan iza zulzilatil ardu zilzala haka duniyan za ta fara wannan gici ko ta ina yana motsawa duwatsu na narkewa sama na fashewa shine idan sama'un basarar idan sama'un shakka sama na bindiga ƙasa na girgiza ƙasa na fashewa duwatsu suna rikicewa al'amurra yana damurewa eh. al'amurra suna damurewa idan rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa Allah duwatsu an su baki ɗaya فكانت حباء من منبثة سيت كوي كورا شيكتي فيوم إذن وقعت الواقعة التي تغوانا رانا لأقوتها الله يجيب wan shakkati sama'u sama ma za ta tsage fahiya yau izin wahiya Allah ke domin a wannan ranar ita ma ta yi laushi ta ji jiki yadda ka kwali ke cewa haka sama za ta dinga yakewa eh idan sama'u shakkat wa azinat li rabbiha wa hurqat Allah zai ce ta yaki Allah ya ce dole ta yaki Allah zai ce mata ta tsage yadda ka ga katanga ke farfashewa yake tsatsagewa haka sama za ta yi ƙasa na jijjiga duwatsu na lalacewa al'amurra na dagulewa sama tana bindiga tana fashewa al'amurra suna canzawa ai a suratul muzammil yace fa kaifa tattaquna السماء Allah yake fa kai tattakuna in kafartum ta yaya za ku kare kanku daga azabar Allah in kun kasance ma da me za ku iya kare kanku kar ku shiga azaba in har ba ku yi imani ba ba ku yi aiki mai kyau ba yauman Allah ya fi wata ini ne yadda alul waldana shi ba da yake sa jariri ya yi furfura Allah sai ce samawu mun munfasirun bihi sama ma takan yi bindiga ta fashe saboda bala'in wannan wani kana wa'aduhu maf'ula Allah ce alkawarin Allah zartacce ne hakan zai faru hakan zai faru bayi da su ga hakan bayi da su ga hakan shi ne a cikin yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim inna zalzalata sa'ati shay'un azim يوم ترون ما تفعل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ko mutane ittaqu rabbakum Allah ya ce ku ji tsoron ubangiji Allah wanda ya halicce ku wanda ya rene ku wanda ya azurta ku ya wadata ku wanda ke gudanar da rayuwar ku Allah ya ce ku ji tsoron inna zalzalatan sa'ati shay'un azim Allah ya ce jijjiga da girgizan tashin alkiyama Allah ya ce babban al'amari ne yau mata raunaha Allah ke randa za ku ga abubuwan suna faruwa randa za ku ga alkiyaman keke da keke halu, kullum rubi a murbi'atin amma arda'at duk wata mace da take shayarwa za ta rafkana Allah ke ta yi watsi da abin da take shayarwa ba wata mace mai shayarwa da wai za ta tsaya ɗaukan ɗanta, ko tunanin a ina ta bar ɗanta. tattalin kullum murbi a tun amma duk wata mai shayarwa ba ruwanta da ɗan ba ruwanta da aina ta barshi ba ruwanta da al'amarin wata baku kullu za ta hamlin hamlaha allah ce kuma duk wata mai ciki a ranar za ta haifi cikin wata ran nasa su kama allah ce za ka ga mutane a cikin maye da magagi da tangadi da gigita wa mahun yi suka Allah ce kuma ba wanda ya sha komai walakin na azabar lamun shiri azabar Allah ce kawai bai tsanani a kan azabar Allah ce kawai ta tsananta Allah ce ba wanda ya sha wani kayan maye ba wanda ya sha wani kayan maye yanayin ranar ne da kuma irin abubuwan da suke faruwa a ranar Allah ya ce to ku ji tsoron ubangijin ku ji tsoron wannan rana ta alkiyama da ababen da za su faru a wannan rana ta alkiyama a ce maka yadda jariri zai a ce maka ga yadda mai shayarwa za ta yi a ce maka ga yadda mutane za su zama kamar bukarku ana tafiya ana tangani game da alkiyama ba har dabbobi shi ne idan sama idan shamsu kugwira yadda kaga ake naɗe tsumma haka za a naɗe rana a menene a duk ne ta saboda ta haskenta zai dauki shi ne idan shamsu kugwira alati idan rana ta yi duhu aka naɗe ta ba na. ce وإذا النجوم انكدرت وإذا وإذا وإذا وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء حصلت وإذا البحار سجرت الله يكي توراري هكذا سدنجا لا كتبه الله يكي سنة زبيوه هكذا wani idan mutum kan taurari yadda kaga dalma ke digewa haka za su dinga ballewa suna faruwa wa jibalu su yirat Allah ke duwatsu kuma idan aka sheke su aka rike su wa idan isharu Allah ke dukiya raƙuma masu ciki ushara ita ce raƙumar da take da cikin da ya kai kusan wata goma ita ce raƙuma mafi tsada a duniya balarabe shi ne dukiyar da tafi ba shi sha'awa tafi burge shi yake kwana yake tashi yana fatar ina ya mallaki irin wannan dukiyar allah ce wajen ko isharu to ga sunan ba mai kula kamar a ce ma ga banki a buɗe ga shaguna a buɗe ba ruwan kowa da shi dukiya ga ta ko'ina in ka ce za ka ɗiba sai ka gaji Allah ya ma ba wadda sai kalli inda dukiya wa idan hukushu hushirar Allah ce duka da dabbobi ma don a tara su duk dabbobi da karnuka da awaki kai tun da aka haɗa awaki ai da a haɗo ka fara ka ɗauka yau mai kone ruhu wani يوم يقوم والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. أولا رنا سمى ملائكة جبريل ده جزء من الملائكة سمى ذات الشكر. ka san dai kai ma idan ka shiga su ba wadda zai koyi ba wadda zai koyi Allah ya ce wai shakkacin sama sama za ta zage fahiyya yau mai irin wahiya ita ma a wannan ranar ta yi rauni wal malaku ala arja'i ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تحرون لا تخفى منكم خافية الله يتي والملك على أرجائها قاكم ملائكون أساسا نرتمن domin tana buɗewa mala'ikun kuma su masu masu duka za a zuwa shi da su ba shi bane ma'anan wajen a rabuka wal malaku sarfin sarfa wa ya hamilu harshen rabbika kuma yawma idin samaniya Allah yake akwai waɗansu mala'ikun Allah guda takwas da za su ɗauki alfarshen Allah yau mu idan tukura runa la takfa minkum kafiya za a bijirar da ku gaba ga Allah za a yi faretin ku a gaban Allah za a zo da kowa a baje kolin kowa a gaban Allah la takfa minkum kafiya ba wani wanda za a ce bayinan wai a ce wane wai shi nan, Allah ya ce yau mahum barizun la ya kafa alallahi minkum shay ba wani wadda zai kowa ya zo kowa ya kowa ya zo kowa ya mala'ikun sama ta ɗaya sun sauko ta sama ta biyu sun sauko ta uku sun sauko duka mala'iku sun duk an janu an tara su dukkan dabbobi an tara su mutane an tara su ba wani ɗaya ɗaya da za a ce shi ba a gan shi ba ba shi wadda ya zalunci kansa shi wadda ya isa wannan filin da zalunci zalunci ko dai na shirka da hannu mutum ya mutu yana mai tarayya ma ta kowace iska cikin harkokin Allah abinda Allah ya yi ya kaɗai da shi ya yi wa Allah tarayya bautan wani abu ne koma bayan Allah rikan wani abu ne koma bayan Allah tarayya ma Allah da wani abin bauta shirka ma Allah harka na tsafi-tsafi duk abinda duk abinda kama Allah tarayya ka ci cikinka domin in ka isa gaban Allah da shirka yake ba zai yafi ba yake ba zai yafi duk wanda ya je gaban Allah da shirka Allah yake ya haramun ne shiga aljanna haramun ne shiga aljanna Allah ba zai yafi ba ba zai yafi لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى Allah ya ce, Inna Allah la yake firo an yi shuraka bi, wa yake firo maduna zai ka liman Allah na yafe duk wani abu da ke kasa da shirka ga Allah, in mutum ya mutu da laifuka in laifin bai kai shirka ba yakan iya shiga cikin mashi'ar Allah a filin alƙiyama Allah ya fi amma in ya tafi da shirka wa Allah Allah shi gari ya fi إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة Allah ya ce yadda al'amarin yake shine duk wanda yayi shirka da Allah fakadi harrama Allahu alaihi aljanna to Allah ya haramta ne shiga aljanna wa ma'awahu nar makomarsa wuta wa ma lizalimin min ansar Allah ya ce azzalumai mushrikai Allah ya ba su da mataimaka yau hanyar shirka ma Allah ya bazu da yawa saboda ne neman abin duniya da mutane suka saka akwai kungiyoyi da yanzu suka baza komarsu ƙungiyoyi ne na asiri da yawan mutanenmu ba su sani ba waɗansu sun sani amma saboda tallafin da za su samu ta ƙarƙashin ƙungiyoyin sun fara shiga cikinsu eh, wace daɗi duniya za ta ma ka shiga wuta wani daɗi za ta ma ka shiga wuta to yau mutane in abu ya shafi neman abin duniya ba sa bincike ba neman abin duniya wai ta hanyar tsafi ko wani abu ba zalunci wannan in ka san matsayinsa a ranar alkiyama damuwa ne man sigir yana daga cikin abin da annabi ya ce shi baya shiga baya shiga in ka tuki wani dama ya riga ya ja mana kunni yace kar na gamu da wani a cikin ku da kayan zalunci ko kayan sata annabi ce kar gamu da wani idan na gamu da mutum da kayan sata ya neme ni in tallafa mishi annabi ya ce zan ce dama na gaya maka ni ba na shiga rigimar sata karka yadda ka tafi gaban Allah da kayan wani karka tafi gaban Allah da kayan wani yana daga cikin nau'in ceto da annabi ke yi ranar alkiyama wani akan samu ya yi ba da kalar annabi ya ce inda karfi na ya kai zai bi wani da aka samu ya aikata laifukan da zai tafi wuta annabi zai je ya nemi ceto kuma a bashi mutumin nan ya sha wani kuma da aka samu abin da ake bukata fastmark da zai samu bai cika ba annabi zai nema zai nemi alfarma ya yi ceto a cika mishi ya wuce wani ya ci aljannan ya ci ya samu fastmark na shiga aljanna amma akwai laifin da sai an mai horo annabi zai zai nemi ceto ya nemi alfarma a cikin mutumin ya tafi annabi ya ce amma bana shiga maganar sa in ka cuci wani kawai kamar mishi da kansa kamar mai da kansa in bi ka hakkin wani ne kamar mishi kamar mishi to yanzu mutane babu su yawa kawai suna neman kuɗi ne kawai suna neman kuɗi suna neman kuɗi ne to wadda suke bi ta hanyar zalunci suna nan yanzu duk yadda kaga shi nan ana karatu ana wa'azi da sauransu wani yana fa kunya saci mashin din wani iya bukat me kudin mashin zai maka me kudin mashin zai maka nawa zaka sai da mashin me da a baka wani dadi zaka ji da kudin lokacin da kake cin abin da kake cin me mashin din ya tashi cikin dare yana maka addu'a akwai zaman lafiya ga mai hankali babu lokacin da kace kashe kuɗin mashin ɗin mai mashin ɗin karfe daya biyu ukun dare yana maka addu'a za a amsa mishi ko bara amsa mishi za a amsa mishi saboda ka tura buru na takfa minkum kafiya ba wani wadda zai koyo a gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala to za a tara mutane a yi musu hisabi Allahu akbar Allahumma hasibna hisaban yasira akwai wadda Allah ke musu hisabi mai sauki annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah zai kira shi wadda za a mai hisabi mai sauki maimakon a baje kolin hisabin kowa da ƴaƴa da jikoki duniya duka kowa a gabansa shi za a kira shi ne a nuna mishi ayyukansa sai mu shiga laifi kaza da kaza da kaza zai ce Allah na yi lokaci kaza ka sake kara kaza da kaza zai ce Allah na yi bayan kaza ga kaza ga kaza duka an gama Allah sai ce mishi wuce da sai Allah akwai wanda ya sai ce ba zai wuce ba Allah ya samu a cikin annabi ya ce amma duk wanda aka mishi munakasha ya shiga uku duk wanda aka kira shi aka tsaye da shi aka ce ya kare kansa annabi ya ce ya shiga uku amin to tuba istighfari kyautata ayyuka da kuma kallon rayuwar da idan basira kallon rayuwa da idan basira idan kana so ka gane duniya da gaskiyarta ka kalli babanka yana raye ko ya mutu in yana raye ka duba duk shekarun sannan da yake da su mai duniya ta kulla mishi ka kalle shi da kyau mai ta kulla mishi watakil yadda ya shanye shekara saba'in din nan ko sittin har yau bai taɓa rike miliyan ɗaya ba haka ne ko ba ba kai da aka haife ka a anguwanku tun aihuwanka baka taɓa fita gidanku ka je ka dawo baka tsallake kwatanni ba kai daɗin mai ka a duniya haka ne kai ne me kaɗana a duniya to don me yasa ba za ka ka bi Allah ba idan kuma ya mutu ka kalli har ya mutu mai duniya ta mishi ita duniya idan ka biye mata shi yasa ka ji Allah yana cewa na kuma alhayatud duniya? kar ku bar rayuwar duniya ta ruɗe ku za ka samu yau yau yau shekaran ka arba'in ko arba'in da biyar a duniya har yau a duniyan baka samu wajen zama ba ka zuki shekarunka arba'in wannan dubu hamsin sittin saba'in ɗari da ake baka na albashi ka buga lissafi a fa iya rayuwar da Allah ya baka ne ake zukan kwana talatin a baka dubu hamsin shi kuma dubu hamsin ko awa ɗaya ba za a sai da shi ba dubu hamsin ya kasa ma a sayi awa ɗaya da shi awa ɗaya ta fi ƙarfin dubu hamsin to ashe in ka biye ma wannan baka tsaya ka yi addini ba ai ka sai da lokacin ka a banza saboda ka za ka wayi gari yau shekaran ka fitin a duniya har yau duniya riga wanda ya samu kake sawa amma baka kai matakin ka sa rigar da kake so ba za ka iya ta ja shekara fitin a rayuwarka amma har yau abinci wanda ya samu kake ci baka fara cin abincin da kake so ba za ta zuƙi shekara 60 a rayuwarka har yau ruwa wadda ya samu kake sha baka kai ka sha ruwan da kake so ba za ta zuƙi shekara 60 a rayuwarka wajen da za ka zauna wadda ya samu kake zaune amma baka zauna a inda kai kake so ba to a shekara 60 baka zauna a inda kake so ba sauran shekarun da za ka zauna inda kake so in ka zauna kuma dadin su za ka ci to duk lokacin da ka ji Allah na kar duniya ta ruɗe ka duka kalli wannan abun ka kalli wannan struggling din shi yasa zaka ga yadda mutanen mu suke bata lokaci Ka ga mutum wai makanike ne makanike ba wai ana kiran sallah wai bai tashi je sallah ba wai yana wai makanikanci yi lissafi shekaran ka nawa da bude garejin me ka kulla garejin da ya shekara goma ko sha biyar har yanzu abu in ya kai dubu hamsin sai ka shiga damuwa ka samu kuma akan wannan aikin wai ka dinga haɗa sallah bai kamata ba mai hankali bai kamata ba sana'ar da ka rike ta sama da shekara ashirin kana yin ta amma har yau abin da ya kai dubu talatin sai ka shiga damuwa kuma akan wannan sana'ar ka ƙi yin sallah haka ne ka kalli abubuwan yadda ka kana yi ka je ka ɗan samu kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza shekarun ka ne suke tafiya to amma dukkan kankan abin da kake samu in ka tsare addini tsare addini shine tsare Allah ihfazillah yahfazka in ka tsare addini Allah zai tsare ka abinda kake samu in dubu goma sha biyar ne a wata Allah zai mishi albarka domin ayyukan asiri ne albarka idan albashin ka dubu goma sha biyar ne in ka tsare Allah Allah zai tsare maka dubu sha biyar ɗinka saboda ka duniya mu kalle ta da fiskar da ya kamata mu kalle ta ka zauna da ubangijinka lafiya zama da ubangiji lafiya shine ka tsaya ka tsare addini ka tsaya ka tsare addini kar ka yadda wani karauniya a duniyan nan wai ya sha makance ka gabarin addinin ka kar ka yadda za ka yi farkar jaji wallahi kar ka yadda wani karauniya a duniya wai ya sha makance ka gabarin addini za ka yi farkar jaji wata ran kawai sai dai kaga ana sama itatuwa a kabar haka akan ka a kabari annabi ya ce kafin mutane su gama watsewa daga makabarta ake tayar da shi mutum yana jin tafiyar waɗanda suka binne shi yana jin tafiyar su to ina kage yanzu kan an samu sabon chapter ko zaka ce su tsaya su zo su tafi da kai ne sana'ar kuma ai ka batta to karkare na sana'arka karkare na aikinka amma karka yadda kuma su sha gaban addininka duk wani wanda zai zo duk wani wanda zai zo yana shigo maka da tunani na rayuwar duniya kar ka yadda tsawon ka ya duk inda kace ka rike addininka duk inda kake ka rike addininka ba kai yan siyasa mu ba ko siyasa kake ka rike addininka da kyau kar ka yadda wai siyasa ka sa wai wai ka sake addini kar ka yadda ka rike addininka da kyau kar ka yadda don kana siyasa ka je ka yi kalma wani akwai hisabi Allah ba zai ce don kai yan siyasa ne a bari ba karka yadda kuma don kare mai gidanka ta yi karya za ta tashi idan ya yi daidai daidai in ya yi ba daidai ba ba daidai ba in ya yi ba daidai ba kasa daidai za ta tashi ka tsaya ka tsare addinin, ka yi duk abin da za ka yi da addinin. to idan aka yi haka sai ka ga an gudu tare an kuma tare an kuma gamu da allah lalilafiya lafiya